الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala yau kuma za mu tafi farkon aya ta sha biyu mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون wujudi ubangiji ta alafi ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idza najaytumur rasula idan har kun so yin gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa to ku gabatar da wata sadaka ta musamman kafin ku samu dama ko izinin tattaunawa da manzon Allah wannan a farko kenan haka aka shar'anta muku don saboda manzo Allah na tare cikin jama'a dukkan jama'a na karuwa da shi sai wani zai ce ya rasulullah ina son ganin ka sai ga shi gefe guda bayan ya zo ya na so ne ce ni ma ina son ganin ka bayan ya na so ne ce ni ma ina son ganin ka sai ta wahalar da shi kuma sun hana sauran jama'a su fa'idantu shi ko manzo Allah duk abin da fito daga bakin sa rabauta ne ga al'umma domin ma yanzu ga hawa in huwa illa wahyun yuha to saboda haka sai Allah ya dubantar da su cewa daga yanzu kar wanda ya sake zuwa shi kadai ya ce zai kira manzon Allah su gane in har zai yi wannan to sai ya gabatar da wata sadaka ta musamman kafin yin haka faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa kallati zalika khairul lakum wa athhar yin hakan shi yafi alheri a gare ku kuma shi ne yafi tsarki game da ku wato shi zai fi tsarkake zuciya fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim in ba ku samu abin da za ku gabatar da sadakar ba fa to ku sani cewa ubangiji ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne a asfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat him har kun tsorata ne ba ku ji daɗi ba yayi muku nauyi shine a asfaqtum shin abin yayi muku nauyi an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat a ce ku gabatar da sadaka kafin ku yi gani da manzon Allah dan lokacin da aka saukar da wannan aya sai aka kasa samun waye zai zo idan yana son ya gane sai ya bada wani abu wadanda suka ce saboda a lokacin ana cikin talauci galibi muhajirun sun zo madina ba su da komai ina ba ta hukunta wadanda suka rawaito wata riwaya cewa wanda ya aiki da wannan aya mutum ɗaya ne shine Ali bin Abi Talib amma hadisin da nuna shi ma da yake ne ba ingantaccen hadisi bane a asfaktum an tukaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa iz lam tafa'alu to tunda ba ku aikata hakan ba kun kasa ba da sadaka din ko kun kasa samun ikon abin da za ku yi sadaka da shi din wa taballahu alaikum ubangiji ta Allah ya dawo da ku daga nauyi zuwa ga sauki sadakar da aka ce ku yi din yanzu an yafe ba sai kun yi ba shine wa taballahu alaikum Allah ya dawo da ku zuwa ga hanya mai sauki fa aqimu salata saboda haka ku ci gaba da tsayar da salloli wa atu zakata ku bayar da zakata wajibi wa ati'u Allah wa rasula sannan kuma ku rinka yawaita da'a ga Allah da da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi ku dawwama wajen yawa Allah da manzon sa wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa a gobe kiyama to wannan ita ce ko misali daya wanda baya da na biyu kamar yadda dama daga cikin malaman tafsiri suka faɗa na ayar da an yi umarni da ita kafin a fara aiki kuma an shafe umarni domin cewa kaddimu bai da yadda na jiwa kuma sadaka umarni ne na kowa yi ba wanda ya taba aiki da ita ko da hadisin da aka ce Ali gina jin Talib ne kadai ya aiki da ita hadisi na zai kafin mutane su fara aiki da ita kuma Allah ya shafe kuma Allah ya san hikimar ka ya ce ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi minha aw misliha wa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وذكرى للمسلمين الله na damar ya tabbatar da abin da ya ga damar hukunci ko ya shafi an yi aiki da shi ko ba a yi ba saboda ka'idar yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين alheri ubangiji ce alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiba Allah alaihim shin ba ka da masaniya game da waɗannan da suka riki waɗansu mutanen da Allah ya fushi da su suka mayar da su abin kauna abin yin mu'amala da su suka kyale yan uwansu musulmi shin ka san su kuwa ma hum minkum su ba ba sa cikin ku duk da sun furta kalmar shahada da baki azu su ba sa tare da ku suna tare da kafirai duk da sun furta kalmar shahada kila ma suna waɗansu sha'airut ta'budiyya salati masalan zan zo su sallah a gaban idan ku amma a suna tare da kafirai wala minhum ko ba sa tare da kafirai din ɗari bisa ɗari su ba su muku ikhlasi ba ko ba su yi kafirai ikhlasi ba munafikai kenan wanda sun raba kafa wato da baki raurau musulunci amma a zuci kuma suna tare da kafirai shine hum minkum wala minhum dan su muzabzabina bayna zalika la ila haula wa la ila haula su ba tare da kafirai tsantsa kuma ba sa tare da mummune tsantsa wa yahlifuna ala al-kadhibi za ka ga suna yin rantsuwa akan ƙarya su rantsi su ce sun yi imani da manzon Allah idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun za su rantsi cewa suna tare da manzon Allah ko sun yi imani wa hum alhalin sun san suke yi أعد الله لهم azaban شديدا للي Allah ya musu tanadin wata azaba mai tsanani a gobe kiyama innahum sa'a ma ya ya'malun domin ya kai matukar muni abinda suke aikatawa abu ne mummuna mutum ya bayyana imani da baki kadai amma da aikinsa da zuciyarsa ba sa tare da imani so ake in zaka shiga musulunci ka shiga gaba ɗayanka da baki musulunci da zuci musulunci ayyukanka musulunci يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ko musulunci bai san fare ba kare kasance a masallaci mutum na musulunci amma idan zai harkar kasuwa ko harkar siyasa ko harkar boko ko aikin gwamnati kuma nan wurin ba musulunci wannan kuskure sai mutum ya dauka cewa harkar gudanar da gwamnati wannan ba sai ka sa addini ba wannan ba aqidar musulunci bane aqida ne na christianity addini daban siyasa daban amma a aqidar musulunci ita siyasa babi ne cikin babukan addinin musulunci fasali ne cikin fasaloli na addinin musulunci tsafta ce daga cikin tsaftoci na addinin musulunci hada ake da juna bayan da za a yi karba kada mutum ya ce ai siyasa daban addinin daban wannan ba aqidar musulunci bane kar mutum ya ce kasuwanci daban addinin musulunci daban kada mutum ya ce boko ko sana'a daban addinin musulunci daban addinin musulunci shi za sallah amma idan an je wajen kuma mu'amala ta kasuwa wajen ma'amala ta aiki za a yi algusu za a yi zalunci wannan ba daidai ne. dole sai ka shiga musulunci gaba ɗayan ka innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu aymanahum junna ubangiji ce sun riki rantsuwar su a matsayin junna garkuwa da za ta kare su daga takobin musulmi in an tashi yaki ba za a yake su ba tun daga sun furta kalmar shahada kowa ya ji kaga sun kare jinin sun kare dukiyar su ne junna din sun mayar da rantsuwa ta zame musu junna fa saddu an sabilillah da haka sai suka kauce wa tafarkin Allah suka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa lahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci a gobe kiyama Allah ya tsare من تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون وبنجد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا dukiyoyinsu da ‘ya'yansu ko zurriya ba za su wadatar da su komai ba min Allah daga azabar Allah lokacin da Allah ya sa samun su da azaba yawan ‘ya'ya ko yawan dangi kai ɗan dangi ne ba yawa Allah kwarjini ha kuma yawan dukiya kai mai dukiya ne ko kai masarauci ne ko kai mai mukami ne wannan ba zai wadatar da komai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala amfanin kaga a nan duniya amfanin dukiya a nan duniya da haka dukkan mutumin da bai yi amfani da waɗannan ta hanyar bin Allah ba a ranar tashin kiyama wannan abin ba zai masa amfani ba ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ƴan wuta an gane ku hum fiha khalidun kuma su ababen dawwama ne a cikin wutar idan sun shiga babu mutuwa babu tsufa kuma fala yukhaffafu anhum al'azab wala hum yunsarun ba za a sassauta azaba a gare su ba ba kuma za a taimake su ba kamar mai tambaya yayi tambaya yau za su shiga wuta sai aka ce yawma yab'athuhum Allah jami'an ranan da Allah zai tashe su gaba daya fa yahlifuna lahu sai su rinka yi wa Allah rantsuwa kama yahlifuna lakum irin yadda a nan duniya suke muku rantsuwa duk wanda zai rantse wallahi zan yi kaza wallahi zan yi kaza ai wallahi kaza wallahi kaza ai laraba suka ce wa bil yamini alama anta wa'iduhu ma dalla annaka fil mi'adi mukhtalif in dai har sai kai ta rantsewa akan alkawari dalili ne kan cewa za ka saba amma da wanda yake da ne baya san abin kunya kan masa in yake zan yi to zai yi sai abin ya fi karfinsa in yi yake ba zai yi ba to ba zai yi ba sai abin ya zai masa dole ba ya bukatar sai ya yi rantsuwa wallahi zai yi kaza wallahi na muka alƙawarin kaza wallahi kaza sai ka samu mutum ya rantsa ko bai cika ba ga alƙawari ka saba ga kuma rantsuwa sai zan mutum ya samu tuffa cikin sufofin munafikai fa yahlifuna lahum lahu kama na lahu za su rantse wa ubangiji a tashin kiyama irin yadda suke rantse muku a nan gidan duniya ba nan sun wuce mu rantse ne yadda ba sun ga tawari sun rantse wa Allah kuma zai ka wa yahsabuna annahum ala shay su rinka tsammanin kamar suna kan wani abu na uzuri karfafe a wurin Allah sai in din kenan na uzurin maqbul kamar rantsuwa su zai sa a ba su uzuri karfafe ala Allah ce ku saurara ku innahum humul kadibun lalle su kan makareta ne imam hakim annai saburi ya rawaito hadisi daga abdullah dan abbas Allah ya kare da gare abdullah dan abbas yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi zill hujratin wa qad kada zillu an yataqallasa manzo Allah ya kasance yana zaune karkashin inuwar wani daki inuwar ta saboda rana ta kusa zanye ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أن الله يسير صحبانسا إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان yace wani mutum zai shigo muku yanzu zai rika yi muku kallo irin kallon shaitan yau ya taba ganin shaitan ballan tana san irin kallon sa zai rika muku kallo irin kallon shaitan fa idza ja'akum in ya shigo muku fala tukallimuhu kar wanda ya masa magana haka Allah ya ce فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور بس daɗe ba sai ga wani mutum kawai ya kunno kai azrak launin jikinsa kamar ruwan ƙasa-ƙasa ko kuma kamar ruwan bula a'awar mai ido ɗaya faƙala hina ra'ahu da'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faƙala lokacin da manzan Allah ya gansu sai ya kirawo shi yace alama tashkimuni anta wa ashabuka alama ta ne dan me kuke yawan zagi na anta wa sahabu kai da mutanenka manzo Allah ya ce da wannan mutum a gaban sahabbai fa qala sai ce zarni atika bihi bari in zo maka da soya manzon Allah fa mutalaqa fa da'ahu sai mutumin ya tafi sai kira wa 'yan majalisarsa waɗanda suke zama su yi gulmar musulmi tare da su kushe wannan su kama sunan wannan su zaga su tunamin wannan su kushe wannan duk wanda yake wa addinin musulunci hidima ya zama shi ne abin zunde a wurin su lokacin da ya kira su suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa halaku ma qalu sai suka rantsa da Allah cewa su busi ba manzon Allah kuma an sanar da shi ta fuskar wahayi sun ba ko wanda ya fa Allah gaskiyar zance wa ma fa'alu bu ta aikata kaza ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay' ala innahum mulkazibun ma'ana kaga dangantakar ayar da abin da waɗancan mutane suke wato munafikai masu koke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zage shi su zage sahabbansa to haka har yau akwai ire-iren waɗannan wanda shi baya son addini ko baya son ya ga masu addini da ya zo kuma masu ruhin addini masu son su yi musulunci addinin musulunci hidima ko malamai ko a yan siyasa ko jami'an gwamnati ko wani abin nan ko wani mai son a yi gaskiya yau sai an tsane shi a ma'aikatar ta gwamnati ko wani mai son a yi gaskiya yau a cikin yan kasuwa sai an tsane shi to ga wannan yanzu zai fara yawa mutane wani to irin wannan kuma idan ka gano ka ce haka ne sai a rantse wallahi ba haka bane ai zaka zaka kaza wannan duk sufa ce daga cikin sufofin munafikai bai dace a ce kai musulmi ka sufa da ita ba الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان في قنية غلب أسنسو أي غلب عليهم وهيمن على قلوبهم وأفكارهم shaitan ne su nasara a kansu shi yasa ba sa tunani sai irin wanda shaitan din ke so ba irin wanda Allah ko manzon ke so ba fa an sahum Allah sai ya mantar da su wato su munafikai sai ya mantar da su tuna ubangiji ta'ala ba abin da za su yi wanda za su tuna Allah sawa'un kasuwanci za su yi noma za wata harka za su yi ba su son kawo musu maganar Allah su dai ka kyale su tsara abin yadda ya musu daɗi a rai yadda suke ganin zai fice su a duniyance wannan idan an je lahira a san yadda za a yi da Allah kuma daga baya kirallahi ulaika hizbu shaytan irin waɗannan su ne mabiya ke ɗan Allah tsare mu da su ala ubangiji ce ku saurara inna hizba shaytani humul khasirun lalle mabiyan ɗan ko ƴan tawagar ɗan, su ne hasararru a gobe kiyama wato mabiyin shaytan shine wanda ba ayoyin alqur'ani bane ko hadisan manzon Allah suke masa jagoranci wajen harkokin na addini ko na rayuwa duk mabiyin Allah ayoyin alqur'ani ne da hadisan manzon Allah ke masa jagoranci abin da ya sani ya aiwatar abin da bai sani ba kafin ya aikata sai ya tambaye wanda ya sani me hukuncin kaza haka zai yi a kasuwa haka zai yi a harkar aiki haka zai yi a zamansa da iyali haka zai yi a zamansa da makwabta ba abin da zai wanda kawai zai dauki gashin kansa zai ci gashin kansa ya dauki doka a hannunsa ba tare da ya tuntubi ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah to wannan alamar mutum da Allah ke alamar mutum ne shedan wanda ko ba ruwansa da abinda Allah ya ce sai abinda ransa ya masa dadi a shine zai alayin da zuba shaytan mun fasiru hakim ya sake ruwaito hadisi daga Abu Darda Allah shi kare da a gare shi ko da ke asali daga mi'idan ibn Abi Talha al-Ya'muri yace qala li Abu Darda'i Abu Darda'i wanda sahabi ne ya ce da ni aina maskanuka kuma a wace unguwa kake zaune fa kuntu sanata fi qaryatin duna him ai ba ma anan garin nake ba ina can wani ƙauye kafin ka kai garin him fa kala abu darda sai abu darda yace da ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ma min salasatin fi qaryatin babu waɗansu mutum uku a cikin wani a cikin wata alƙarya wala badwin ko a wani ƙauye ko karkara la tuqamu fihi musallatu wanda ba a tsayar da jam'i a garin su illa qad istahwaza alaihi shaytan fa sai shi dan ya ci galaba a kan duk inda ba a jam'i shedan da cin galaba a kan mutane ma'ana a sai yana daga cikin tsaro tsakaninka da shaytan gano wanda ke tsakaninka da ita tsayar da sallah cikin jami'i mutumin da duk baya sallah cikin jami'i ko duk tsoron shaytan zai yi cin galaba a kansa an gane ku kuma wannan na nuna ko da mutanen ƙauye mutanen karkara gida ɗaya can ɗaya can ɗaya dole su rinƙa yin jami'i don sallar jami'i wajibi ce in ba ka ba kan su shigar ba a kan to ka kuma mutanen ƙauye dan Allah haka suke gida can ɗaya can ɗaya a yi sallar ma ba maganar jami'i ake ba ita kanta sallar yi ta wani wanda ba zai sallah ba sai ya je gona ya dawo ya je menene ya dawo da daddare ya dawo sai ya hada da azhar da la'asar da magariba da ijai yayi ya kwanta ba abin da musu zaka an an yi sallah an yi sa'a ma yayi sun yana sallah yana kallon mota sun yana sallah yana Allah dai shi kiyaye kaga akwai nauyi akan malamai da ke cikin gari duk waɗannan ba suna da haƙƙi akan mu na yaya za mu yi addinin musulunci ya sadare akwai nauyi kuma akan attajirai a cikin gari duk waɗannan suna da haƙƙi ya za idan malami yana da ilimi wajibi ne ya sanar to amma kana da ilimin da zaka je dambo ka wazantar kana da ilimin da zaka shiga cikin daji kilomita hamsin ko abin nan dan ka sanar da wanda bai iya fatiha ba to amma baka da abin hawa ko kana da mashin baka da kudin mai ko baka da mashin din sai keke a nan wurin alhajin da ke da kudin sayan mota bai saya ya ba ku tafi ba yake da kudin sayan mashin bai saya ya ba ku tafi ba shine kenan bai yi aikin sosai ba dole sai aiki sai an hada karfi da karfe wuri guda babu yanda za a yi da'awa ta gudana ba tare da an sami tallafi na dukiya ba da ɗan da'awa ba ta tafiya ita kaɗai babu dukiya saboda haka duk yadda aka samu malamai waɗanda suka bayar da kansu suka bayar da lokacin suka bayar da ilimin su to dole a samu kuma a tajirin da su taimaka in ba haka babu da za a musulunci ya an gane ku akwai bukatar wani malamin in ya tafi kwana uku a can wurin ya yi kwana uku ya tafi waje ba ba da sani a gidansa kuma ba a ruwan kuɗi daga sama ba a ruwan zinari ko azurfa kuma rayuwa kullum ƙara tsada take musamman in mutum yana rayuwa a gari gwargwadon girman birnin da kake ciki gwargwadon yadda tsadar rayuwa take cikin birnin a ce nauyin ba na malamai bane su kuɗi dole sai an haɗa kai tsakanin malamai da abin da yake faruwa shine yawanci attajirai sai su yi ta alaka da malaman da ba ruwan su da'awa su kyale malamai da suke da alaka da da'awa yanzu matasa daga cikin malamai samari daga cikin malamai su ne masu kinkin da za su je kurkuku su yi kokarin yin wa'azi su karantar da wanda bai iya fata bai iya su je daji su karantar su je wani local government yayi kwana bakwai yayi sati yayi wata wani bayana a gidansa da sauransu amma babban malami wani malami ne ya taɓa fita daga garin ka je kilomita hamsin ya isa da addinin musulunci duk malaman da ake ganin su ne su ne su ne karfe su ne karfe a gari daga su sai baya su da mun ta haƙi ne in an je su da dawo baya ne ina suka fita suka wa'azantar suna zama ne suna cin albarkacin makaranta wani daga cikin suna da miliyoyi amma duk haka kuma sai an ba su zakka kuma in mulki ya zuwa an ba su kudin mulki in sallah karma kuma sai an ba su kudin sallah ba abin da zai ci tufafi da shi da matansa da ya'yansa amma ga yara waɗanda suke da kishin addinin musulunci kun ji ku taimaka musu taimakawa wani malami ji kadai ba shi ke ka taimaka addini ba yanzu anan ko ni a ce na yi zama na a gida ba na wa'azinta da kowa ba na karantar da kowa har kawai ne maka kwarjini malam wani da nake jin tafsirin sa gaskiya ya burge ni ka ɗauko kuɗi ka bani aikin banza ba baka taimaka addini ba ni kawai ka ba ba addini ka ba ba ni kawai ka ba ni ja'afar ni ka ba kawai ba addini ka ba amma idan ga wani aiki na addini zan yi ni da waɗansu almajirai na ni da waɗansu abokanai na ni da waɗansu wani ne za a je wa'azi dari kaza za a je kana da dari kaza za a je wuri kaza ai kaza shi shikenan waɗannan kuɗi a sarrafa su wannan hanyar kaza addini kake muka ba ni kake muka ba to kullum wannan shine bambancin to yawanci mu sai dai mu wa malaman mu kara mu ba su kuɗi su ci ko ba yawa addinin musulunci aiki ba to kaga za addini ya ci gaba sai sa addini ba ka ganin kwarjinin sa addinin da ya kamata yau a ba duniya shi da take cikin imuwar tarihi alƙibla to amma an gajiya wajen gabatar da to aikin da ke gaban attajirai wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su ranar tashin kiyama Allah sai Allah ya tambaye dukkan wanda bai aiki da dukiyar sa wajen sai da addinin musulunci gaba wani ɗan uwa ke bani labarin idan ka je jihar Cross River ko River ko kuma ka je Bayelsa ko ka je akwai Ibom ko ina ne akwai lokacin da in sun fita sai kauye guda mutum talatin arba'in su musulunci lokaci guda yake to amma kafin da in sun bar sai su wata biyu su koma ba an mutunta da su an basu su kalmar shahada ko ba ta ba iya ba kuma an bar su wata biyu me kake tsammani me za ka koma ka tarar ka tarfi su koma roke to a nan guri idan aka samu ɗalibai waɗanda aka ba su training a ba su training na wata shida na wata yadda za su yi mu'amala da mutane idan sun je can gurin kar ka ɗauki wani kaje sun je sun yi zauna ba zai iya ba in ka karanta halin mu sai ka san haka muke yanzu nan gurin yaro zai gama university na Maiduguri a tura shi malamin makaranta nan da mu kilomita 80 tsakanin shi da Maiduguri ya je ya yi tafin wani kanin babansa kanin matarsa wan matarsa wane ne sai a ministry ta an yi transfer an dawo da shi cikin gari ba zai iya zuwa can ya karantar ba to kaga tun farko ba za ka ka dauki mutum daga nan gurin kai ke zauna ba can gurin amma ta kai dabara sai contract kwangila za ka je tun ka zauna mana wata shida ga sun mu za mu baka ka karantar da su ahalari har su iya juz'u amma qira'atan wa tafsiran wa tajwida sun iya karantawa a tajwidance da kuma sanin fassararsa arba'un hadis daga farkon sa har kaza mu sa masa salabar a tsara masa a ce gashi ka je ka zauna wata biyar wata kana da dubu talatin dan Allah cikin kuwaye ba zai je riba ba cikin gurin kowa ne da Allah wallahi me yake samu a nan gaba yana samun kuma talatin da yi to wannan abin da zai sai abin ya zuga shi sai a sai ba na je bane dindin din wata biyar lissafa yake wata biyar to ko baka sani ba mai yawa da Allah Allah yuzu bar zalika amra shi kanki da yaji yaji amfanin abin sai da ashe da ne nake jin tsoron zama a wajen yanzu zama ya kama din sai ga musulunci ya yarda gaba ɗaya sai ga mun tsara wato mas din Najeriya sai ga mun canza masa kasance in ba za mu yi wannan shekara biyar a tajirin musu taimaka mu a yi wannan aikin a yi wannan project din nan ba akwai imam malik islamic center ba nan ba akwai indiya islamic center ba da sauransu a taimaka a ce imam malik sun tura malamai guda biyar kudu indian islamic center sun tura malamai guda biyar kudu kowanne wata biyar biyar an samu wani mutum an ce kai kuma wannan kai ne ka bayi zaɓe an sai mota da driver an baki motar ba ta ba ce ta fanta ga dare da kudin mai kana bibita su kana ganin waye ke aikin su da dai waye ba aikin su dai kana rubuta da kana kawo ba idan aka yi wata biyar wallahi sai ka canza population din kudancin kasar nan wannan inda mun kai kurɗi yake in Niger Delta za su shiga musulunci ne kafin nan da shekara goma in sun samu da'awa shi ke nan duk rigimar da ake ta kan man fetur ka riga ka rufe bakin ka rufe bakin tsanya kuma shi ke nan an yanke harshen zabiya ba waka kai saboda haka da sun musulunta kuma suna zai tafi gauni su ne sauran ragin mutane kuma to waɗannan abubuwa sai ga addini ya ta gaba kuma ka gyara wa kasar wani tsarin daban to amma ba kowane zai iya wannan ba sai wanda Allah ya ba su mutuwa alwa kalle idan mutum ya faɗa yanzu wani na nan da basira da hankali ko yana zaune a gida yana ganin ta hanyar kafin masu labarai sai ɗauki takarda da virus sai ya tsarawa abin wato tsarin na farko ya rubuta tafi uku ko hudu ya gabatar da waɗannan ƙungiyoyin ko yanzu islamic center ko yanzu malik islamic center su kuma su duba su ina fata an fahimta da an yi haka wallahi musulunci da waɗannan mutanen baya da wahala na arewa ɗinnan sun fi rigima da mu sama da waɗannan kudi duk wanda ya je ziyara kan zai gani suna da sauran karɓar musulunci amma ba sa samun wani musulunta musu to Allah su gane da yake da shi babu mutum guda uku da za su zauna a garin da ba a tsayar da sallah fate ce dan ya ci nasara a kansu fa alayka bil jama'ati lalle ka lazunci shiga cikin jama'a ana sallah tare da kai fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qafiyata a wata riwaya fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiyata abinda kura ke cinyewa cikin tumaki bare wanda ta ware ita kadai amma in kuna cikin garki suka faru da yawa kura na jin tsoron ko taron tumaki ne in dai da yawa sai ta rasa wacce za ta dauka wacce za ta dauka kafin ta gama tunanin wacce za ta dauka mafi yayi yaro amma ya ta kadai ta kaza ba mu zabi za ta bi ta gaba ɗaya ta kama to haka sai dan in kana tare cikin jama'a ɗan uwanka musulmi ka fi shiga cikin ganuwa da za ta tsare ka daga sharrin shaɗan in ka ware kai ɗaya ka fan kai ɗaya to shaɗan ya fi cin galaba kanka Allah ce إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله ورسوله للي وقت سكي سابا وألا كل سكي سابا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك في الأذلين irin waɗannan suna cikin makaskanta ababen kaskantarwa a ranar tashin kiyama ba su da kima ba su da daraja dan sun saba Allah sun saba manzon Allah kataballahu ubangiji ya riga ya rubuta ya kuma wajabta wa kansa yace la aghlibanna ana wa rusuli lalle zan ci nasara ni da manzanni na inna allaha qawiyyun aziz lalle ubangiji ta'ala mai karfi ne sannan mai ikon zartaswa ne ba abin da ke da garasa sai ce لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك ربك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المصلحون وبنك رسالة لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر بعد أن رأيك زعمتها أن لك إيمان إلى الله ومسك إيمان جلالا ترجيح يوادون من حاد الله ورسوله ya في سنة كونر wanda ya saba الله Allah ya الله al-mu'ada shine kafirce ma ubangiji shine bijire masa kafirce wa manzon sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi mutanen da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin kiyama ka samu suna kaunar wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da kuwa iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴansu au ikhwanahum ko ƴan uwansu kamar yayi ko kalle au asiratahum ko kuma danginsu. wato dangi na wajen uwa ko dangi na wajen uba matukar mutum ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzon Allah kai babu yadda zaka kaulace shi a zuciyarka wato kaga a nan gurin babbar alaka da ke hada kan mutane ita ce alaka ta imani igiya da ke hada kan mutane ita ce igiya ta imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah dukan wanda ya faɗe ta ya takuduha intiqadan jaziman yu'minu biha wa bima taktabi yana imani da kalmar da abin da kalmar ta zartar ya yadda da hukunce hukuncen da kalmar ta zo da shi wannan shine dan uwan kanki sawa'un yaran ku daya ba yaran ku ba garin ku ba garin ku ba wannan ita ce aqidar da ake son kowane musulmi ya rayu a kai an fahimta ko kaunar dukkan wanda yake musulmi in wanda yake kafiri ko da dan uwan ulaika kataba fi qulubihim al-iman irin waɗannan sune waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatan ya tabbatar da imani a cikin zukatan wa ayyadahum bi kuma ya karfafe su da wani ruhi na musamman daga gare shi shi Allah din wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anhar kuma zai fitar da su aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta a ranar tashin kiyama kenan yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina suna masu dawwama a cikin ta radiyallahu anhum wa radu sun yarda da Allah Allah ma ya yarda da su ulaika hizbullah irin waɗannan sune yan tawagar Allah wato waɗanda suka yi imani da Allah hakikanin imani waɗanda Allah ya karɓe su a matsayin mummuni wanda suke gina alaka akan alaka ta addini kadai ba alaka ta kabilanci ko gari daya ko launin fata iri ɗaya ba in alakar mu da kai alaka ta addinin musulunci in ba in baka musulunci ba ne ba alakar mu da kai alaka ta kana bin Allah kana bin manzon Allah yayin da kai ta waye ga Allah ga manzon Allah ce na yadda ko kayi mun ba daidai ba in ya fi laifi na saboda imanin da yake cikin zuciyarka saboda biyayya da kake wa Allah ni zan ka da kuskuren da kai mu kai ma ka yadda ko nayi maka ba daidai ba sai biyayya da nake wa Allah ta yi daidai na a amma duk irin yadda nake kyautata maka matukar ya kasance ban yi imani da Allah ba ban yi imani da manzon Allah ba har yanzu ba da wani sababi na kaunace ni duk irin yadda kake kyautata mun matukar ba yi imani da Allah ba ba kai imani da manzon Allah ba har yanzu ba ka da wani sababi na in kaunace ka ba wani hujja wato kaga anan a sai na ma ba mu za mu kaunaci abin da muke so ba ko mu kaunaci wa muke so ba sai abin da Allah ya so mu kaunace shi sai wa Allah ya so mu kaunace annabi nuhu ga ɗansa na cikin sa yace da shi ya bunayya kan ma'ana wala ta kuma alkafirin Ko ka hauzo duro mu gudu tare halaka ta zo ke kiran ɗansa dan yace a a sa'awi ila jabalin ya asbili min alma ga dutse can zan hawaye kare ni daga ruwa uban yace la asimu al-yawma min amri Allah illa man rahim a yau ba wanda za a tsare daga al'amarin ubangiji na azaban nan sai wanda Allah ya ji kansa kafin su gama magana da juna wa hala bainahum al-mawt fa kana min al-mudrikin sai igiyar ruwa ta irin tsini ta raba tsakanin su tsakanin su da aka dole da dan aka halakar da ga matar annabi nuhu mata ce ta annabi ga matar annabi lutu mata ce ta annabi amma da bisu bi Allah sun bi annabawan su da mai faru kana ta ta hata abu da min ibadina salihin ga hun karkashin igiyar salihan bayi guda biyu annabawa guda biyu amma fa khana ta karfe falan yughni ya anhu min Allah shay'a wa qila dakhul an-nar ma'a dakhil to waye dangantaka su da wani zata amfane shi yau waye soyayya su da wani zata amfane shi yau da haka ba wanda dangantaka da wanda zata amfani wani sai wannan musulunci ne shi ake so ka sa a gaba sama da kabilarka sama da launin fatarka sama da garinka sama da jam'iyyar siyasarka sama da sana'arka sama da komai da komai naka yayin da duk ka fifita wani abu cikin ababen da muka ambata sama da musulunci ba ka tabbatar kai ba musulunci take ba musulunci take da in ma baka fahimta ga abin da Allah ya faɗa cikin suratul tauba kun in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi فتربصوا hatta ياتي Allahu bi amri wallahu يهدي القوم al هذا بي غدا ababe guda takwas wanda al'adanci dan adam na kaunar su uba waye ba su iyayensa يا bayan ya'ya yan uwan ta yi ko kalle uwa uba dai ko sannan dangi na wajen na wajen uba sannan jarinka da ke hannunka wanda shi ne hujjar wanzuwarka kana ganin in babu shi kuma ba ka da hujjar ta kudu da wanzuwa a ban duniya sannan wata hada-hada ta kasance da kake gudanarwa sannan gida da kake zaune cikin sa sannan kaza ababe guda takwas da Allah ya lissafa yace duka gaba ɗayan waɗannan in sun kasance a habba ilaikum min Allah su kuka fito sama da Allah wa rasulihi sama da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sama da dukkan wani yunkuri na yada kalmar Allah ka fi son iyayenka ka fi son ƴaƴanka ka fi son ƴan garinka ka fi son ƴan kabilarka ka fi son dukiyarka sama da Allah sama da manzon Allah sama da addinin musulunci in wannan ita ce rayuwarku in ji Allah fa tarabbasu ku zauna a hakan ku jira mu gani in wannan din zai kice ku yi gobe kiyama hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah ya kawo al'amarin sa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ubangiji ba shi da wannan cikin jihadin fi sabili gwagwarmaya da yana kalmar Allah in wannan duk ba shi ne abin kona ba sai iyayenka sai danginka fa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi na'am wannan ita ce ka'ida ta addini kar ka kaunaci kowa sai mai kaunar Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi haka sahabbai suka aiwatar da wannan ayyuka dukkan wanda ya kangare da Allah to in ka kuna zama da shi kuna zama ne na larura ya zama maka dole sannan kuna zama da shi ne gargadan iyakacin inda addinin musulunci ya ba ku dama na ku yi mu'amala da yanayin yaya mu'amalar za ta gabata na ko ka ributo su shiga musulunci ko ka dawo da shi kanta farki ba da amma in ba wannan ba da wani amfani ko ulaika hizbullah irin waɗannan sune yan kungiyar ubangiji mabiya Allah mabiya manzon Allah Allah ce ala da saurara ku ji inna hizballahi humul muflihun lalle yan tawagar Allah sune masu cin nasara a duniya da kuma lahira wannan shine karshen waɗannan ayoyi na suratul mujadala kai tsaye za mu shiga cikin suratul hasri suratul asri a cikin jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 59 in ka kirge daga sama kuma tana kunshe da ayoyi 24 sura ce wadda madaniya an saukar da ita bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da mu ma'anoninta a daidai kuma ya bamu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai ya Allah سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار bayan bismillah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga sa'id ibn jubair Allah ya kare da gare shi wato talibi na Abdullah dan Abbas yace na tambaye Abdullah dan Abbas dangane da suratul tauba ita suratul tauba hiyal fadiha ita ce mai tonan asiri ba ta guce ba tana cewa wa minhum wa minhum wa minhum har sai da muka ji tsoron kila ma za ta ambaci sunayen mutane ba za ta kyale kowa ba sai ta shiga da shi yace sai na tambaye shi dangane da suratul anfal ita ko me take kunshi da shi ce suratul anfal wannan ai ta sun dan ba da labarin maya da aka yi a yakin badar yace sai kuma na tambaye shi dangane da suratul hashr suratul hasri menene dangantaka saukarta yake ai ta sauka ne dangane da yahudawa na banun nabir wato dangin yahudawan da ake kira banun nabir ubangiji ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa yana tasbihi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim shi Allah shine al-aziz wanda ba abin da ke gagararsa sannan shine al-hakim mai hikima cikin al'amuransa huwa alladhi akhraja na kafaru min ahli alkitab Allah ne wanda ya fitar da kafirai min ahli kitabi cikin ahli kitabi ya fito da su min diyarihim daga cikin gidajensu li awwalil hashr wato a farkon taro su ko a farkon kasar da ake tara mutane anan alhasr malamin sun yi tafadi wannan suka dauke shi ma'anar shi larabci wanda shine tara mutane wa gurka tara mutane shine ake kira al-hasr waɗansu suka ɗauke shi a matsayin wurin tara mutane to waɗanda suka ɗauke shi a ma'anar wurin tara mutane sun lura da cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kori Yahudawan banin Nadir daga cikin garin Madina ya kore su sai da suka tarwatse suka je can farkon ƙasar Sham garin Khaybar ko garin Azra'a wanda garuruka ne a da ana kirga su cikin garurukan kasar sha to ita kuma kasar sham hadisi ya tabbata daga manzon Allah cewa anan ne za a tashi kiyama kasar sham an gane ko da haka babban malamin hadisin nan ibatullahi ibnu asakir yake da littafi wanda ya tara hadisai dangane da sallalar kasar sha wanda a cikin akwai hadisan da suke nuna anan za a tashi kiyama an fahimta ko to da manzon Allah ya kori banun nadir daga Madina ya kore su na zuwa Khaybar Khaybar kuma farkon kai iyakar shiga kasar Sham kenan ko zuwa Azru'at wanda nan ma farkon kai iyakar kasar Sham kenan an gane ko da haka huwa allazi akhraja allazina kafaru ubangiji ne wanda ya fitar da kafirai min ahli kitab cikin kafiran ahli kitab min diyarihim daga gidajensu li awwal al-hasr zuwa ga farkon kasar da za a tara mutane gobe kiyama haka wadansu malamai suka fassara wani suka ce a'a li hawwal al-fajr al-hasr farkon lokacin da aka tara mutane ma'ana abin da suke nufi da wannan magana ta su suna nufin cikin yahudawa da manzon Allah ya kora daga Madina ya kori banu nadir ya kori banu qurayza to banu nadir su ne farkon mutanen da manzon Allah ya fara kora kafin daga baya kori banu qurayza awwalul hasr taron farko ne yahudawa da aka fara kora kenan daga Madina ina fata an fahimta ma zanantum an yakhruju ubangiji ce ba ku taba tsammanin za su iya fita ba wannan da mummuni aiki da zamanin saboda mutane ne masu kayan fada kuma unguwar su ta bayan gari suna da ganuwa a cikin duwatsu idan suka shiga shiga wajen ma suna kallon ka kai lokacin da za su shigo suna bayan duwatsu za su yi muku ruwan wato ainihin masu da kibiya ba ku ganin su ma zanantum an yakhruju ba wanda ya taba tsammanin cikin ku yahuda za su tafi su bar wannan wurin wa zannu annahum mali'atuhum busuluhum min Allah su ma yahudawan sun yi tsammanin ganuwarsu da suka zagaye garin su duwatsu da suke ciki da kogunan dutse hakan zai kare su daga azabar Allah sun yi tsammanin ba wanda yake zai yake su har lokacin da manzon Allah ya yakin badar ya ta nasara akan kafirai ya dawo sai yake maganar irin nasarar da yake sahabbai na maganar irin nasarar sai suke cewa la yaghurrannakum to wanda ba san dabarun yaki ba inda mu ya yaka za ku san kun yaki mazaki su da kansu suna jin cewa sun ga makamai ga wuraren da suke ciki wato na tsaro ne kwarai da gaske zannu annahum mani'atuhum rasuluhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasib sai Allah ya zo musu inda ba sa tsammani ata yana zuwa da ma'anar zuwa mutum ya zo ata yana zuwa da ma'anar mudahama sai ubangiji ya kai musu farmaki min haythu lam yahtasibu ta inda ba ta tsammani wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b ta tsoro a cikin zukatansu يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي a wata تقراء يخرجون بيوتهم ko kace ce yukribuna ko yukharribuna duk ma'anar sa ɗaya a larabci ko da yake wajen suna cewa idan an ce yukhrijuna buyutahum ma'ana sun fita sun bar gidajen ba kowa gida ya zama kango amma yukharrijuna kafin su fita sai da aka rurrufe gidajen ma an fahimta ko wanda suka ce a duk ma'anar da yake da al-ikhraj da at-takhrij dukkan sa dai ma'anarsa wato rusa wuri lalata wuri barin sa ba kowa yukhrijuna buyutahum bi aydihim su da kansu suka rinka rufe gidajensu bi aydihim da hannayensu wa aydil mu'mina da hannayen mu'minai su daga ciki suna rusawa mu'minai daga ciki suna rusawa sai Allah ce fa'ata bi ya ulul absar ku sanya lura ku gani ya maharuta basira da hankali ku gane duk karfin daula duk karfin gwamnati Allah bai ba ta ikon cin nasara ba za ta nasara ba duk tanadin mai tanadi duk tanadin mai tanadi in Allah ya ga dama sai ya karya sai wulakan a idan duniya wa ya taba nan dan amerika za ta yaki afa da san sai tare da goran da ya amma wai dan rashin kunya ba da tozewar basira irin ta kafiri har ministan tsaron amerika ya fito na cewa ai mun ku karfin su to ba ma san wa ya taba karfin su ba tun kafin a fara dole da ta kowace karfi a duniya ta yi faɗa da dole da ta fi kowace talauci a duniya sun yin shekara 20 ana yauki a kasa ba wani gini birnin kabul rikici da aka yi tsakanin yan northern alliance kan sun kafin kullum taliban an rufe biyu bisa uku da birnin a kan ba gini a rufe to wani kuma jirka za ta yaki waɗannan sai ta haɗo kan ingila sai ta nemi yanzu ne ake shiga ma'ana suka ce idan aka yi siyasi in da kafin harin da aka kawo amerika sha ɗaya ga watan september mutum ɗaya ne ke shiga musulunci a kowane yini a amerika to a yanzu mutum hudu ne ke shiga ma'ana nan ba ɗin ya ninku haso nawa so uku in da mutum goma ke shiga yanzu arba'in ke shiga in da hamsin ke shiga yanzu ɗari biyu ke shiga in da dubu ɗaya ke shiga yanzu dubu hudu ke shiga sai da ya zanto akwai jihohin da an nemi kofi na alkur'ani mai fasaran turanci an rasa don mutane sun sai yaya musuluncin ne yake a karanta shi a gaishe yanzu a pentagon akwai masallacin juma'a a gidan shugaban kasa fadar shugaban kasa akwai masallaci ana sallah sojoji ko musulmai cikin sojojin amerika mutum dubu goma sha biyar to yanzu wannan idan aka tafi aka tafi aka tafi wata rana ba zai su rike miki ba su ce ko a ce la ilaha illallah ko mu dana botul a tashi daga aiki suna yakar musulunci a waje kuma yana shiga cikin gidajen su su sani kuma wani abu ne mu'jizar musulunci a nan da zai ƙara kwayar maka da hankali shine wato har yanzu musulunci ya yi wata rikar da ana ya kasa amma ba a so a ce ana ya kasa sai an yi munafunci eh sai dai a fake a ce ana ya kan terrorism war against terror ana ya kan ta'addanci kuma duk da haka sai an yi ta samun waɗansu musulmi masu wani imani a ɗan jansa a jika ana nuna abokanai ne sai da haɗin kansu ne za a yaƙi dai musulunci amma ba a isa ba a raba duniyar biyu nan kafirci nan musulunci ba su isa ba ga ta nan a raba ba ta rabuwa musulunci ya yi bunƙasa da ya fi ƙarfin haka to wai daidai lokacin da turawa suke wayewa su riga addinin musulunci daidai lokacin kuma irin waɗansu bakake yan boko mu na nan gurin su kuma suke bugewa musulunci intikasa ke da wanda ita ce intikasa su mutum yana tafiya a bai bai sani ba kuma an bayar da rakiyar wannan wato aqida ta boko zalla boko da babu garwayin addini yanzu boko da kiyamul laili ne boko da kira'an qur'ani boko da an dawo daga rikiyar wayo boko a yi boko ko babu addini wallahi an daina yin wannan har a can turai an daina sai namu nan gurin yan kawo da gidadawa sune suke yi an mutu wannan lokaci yanzu ko kai musulunci ko gurma dan kauye a garin ita ce magana ce kaga duk wannan na nuna maka mu'jizar musulunci sun yi tsammanin sun yi karfin da ba wanda ya sai ta musu haji ya gobe za a yi abin nan in kace za ka amerika hari za a ce ne ta tsuniya kake ko ne ka kake ce bacci kake ne mafarki kake ba zai yi ba amma ga an kai musu hari ina yan CIA din ina yan BI ina wasiti ina ne ina wa ne ina rada rada da ake da su ba وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فجعلناهم هؤلاء Ubangiji ta ala nuna musu ba kowa bane duk da ayoyi nan dama kan mun fahimta a kawai sai dai a samu mutum ya samu wata gafala a matsayinsa na dan adam amma in mutum gobe ayoyin qur'ani ba wani karjini domin abin da zai musu ba abin da ya farko zai kace an gane ku fa atahum Allah min haythu lam yahtasabu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin allati fa'akbiru ya ulul absar ku dauki izna ya kuma abuta hankula ya kuma abuta basira ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعد أن أبنجي يا رب فتوى ذا أقولي يهودا ونم دقتكم مدينة با الجلاء سنة الإخراج فتدسوا دقتكم قليل لعذبهم في الدنيا تودا فيها أذبت سوء من جدا الدنيا ya saukar da wata musiba a kansu wa lahum fil akhirati azabun nar kuma a san ma lahira ya kasance suna da azaba wanda take ta wuta zalika haka din kuwa bi annahum shaqqu Allah wa rasula dan sun saba wa Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqqi fa inna Allah shadidul iqab dukkan wanda ya saba Allah kuwa to lalle ubangiji mai tsananin ukuba ne akan sa zai iya kama shi lokacin da duk ga dama sai ke ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين cikin ababen da musulmi suke yi suke nan lokacin da suka zagaye garin su din ko ƙauyen su din sun rinka yayyanke wato dabinansu don mutane ne masu noma na dabino da yawa suna da ƙarfi ta fuskar soja suna da ƙarfi ta fuskar kayan noma to da musulmi suka je suka yayyanke dabinan sai Allah ce ma qatatun min linatin ku musulmai ba wata itace dabino da kuka yanke aw taraktumuha qa'imatan ko kuma dukkan wata itaciya ta dabino da kuka yanke ko kuma kuka barta qa'imatan ala usuliha tana tsaye akan cikikanta fa bi idnillahi kun hakan da izinin ubangiji ubangiji ya yi muku izini a shari'ance ku musu haka sannan kuma ya yi muku izini ta fuskar kaddara muku ba ku ikon damar yin haka ne wali yukhzir fasiqin kuma da a sun yi da fasikai wato su banu annabi cikin yahuda madina asalin abin da ya hada su da musulmai har aka kore su daga madina shine akwai mutanen da ake kira alqurra waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su don yada musulunci a kan kasar Madina cikin sa an ta ku wato mutane ne masu yawa sun kai mutum 70 dukkan su zaratan hadisin Qur'ani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan gurin irin larabawan kauye suka yi musu taron dangi sun kashe mutum ɗaya ne kawai ya samu tsira ya dawo gida a cikin to lokacin da ya dawo gida wato shine ah, wani ne ah, Amr Umayya Abdimri da ya dawo a kan hanyarsa ta komowa madina dan ya biya manzon Allah labarin abin da ya faru sai ya gamu da wadansu larabawa mutanen ƙauye guda biyu sai ya tsammanin dangin waɗancan ne sai ya kai musu hari suka yi faɗa da su biyu kashe guda biyu dan dai Allah ya kalli shi ma ya rage wani haushi da ya fito da shi da an kashe yan to sai bayan an zo madina sai ya bayyana cewa waɗancan mutane guda biyu da ya kashe kuskure ya ba dangin waɗancan ne su kuma yan banu kilab ne wanda su kuma akwai yarjejeniyar ta wukar yaki tsakanin su da manzon Allah ba ya yanzu tun da ya kace musu yan uwa guda biyu kaga dole sai an biya diya to shi ko manzon Allah lokacin da ya zo Madina yana da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin sa da Yahudawan Madina kan ba za ku yake ni musamman su ga mu ba za ku yake ni ba zan yake ku ba saboda haka a ka'idar wannan yarjejeniya in wani cikin musulmi yayi abin da za a biya diya to za a je wurin yahudawa a karɓo kasan su a zo wurin musulmai a karɓi kasan sannan sai a biya diya in wani cikin da yahudi yayi abin da za a biya diya to za a tara abin da ke hannun yahudawa a karɓa daga wajen manzon Allah kuma zai karɓa wajen musulmi a hada a biya wannan diyar dan yarjejeniya ce ta muna gari ɗaya kai sai addinin ka ne in yi nawa, ba za ka taimaka wani yaƙi ba ba zan taimaka wani yaƙi ka ba haka yarjejeniya ce manzon Allah ya kulla wannan yarjejeniya da su to lokacin da ya zo ana maganar biyan biyar waɗancan mutane guda biyu sai ya tafi unguwar su banu abin nan banu nazir ya je ya tara manyan su ya ce to ga abin da ya taho game tare da su ya ce ya ɓance da su ya zama da su ya faɗa musu suka ce to shi kenan bari mu je mu kawo masa kusan da ke wajen mu sahabbai suna can gefe guda manzo Allah kuma na nan gurin gindin wani soro yana da sai cikin su Yahudawan suka ce to ba ku da wani lokaci mafi dacewa na kufar masa irin yanzu kun ga gashi ne shi kadai yana zaune a gindin soro a samu wani ya hau kan tsoron mana ya ɗauki kafin dutse ya murgino masa akai don ya so ya mutu mu huta to kaga sun alƙawari to da suka yi haka sai ubangiji Allah ya sanar da sa to da ake haka da Allah bai yawa magana ba sai ya kamo hanyar Madina sahabbai suna na annabi yake ya kaza kaza kaza sai wani ya ce masa ai yanzu na gaba da shi ya kusan shiga cikin garin Madina sai suka tashi suka bi suka same shi ya aka yi manzo Allah ya ga abin da ya faru ga abin da ya Yahuda suka kulla saboda haka lalle yau sai mun yake su mun fahimci manzo Allah hada rundunar yaki aka ga aka zagaye garin su sai da za ku ga ba fita sun shiga cikin ganuwa sun kulle garin su suna zuwa a kai musu farmaki su yaka manzo Allah ce to mu ko ba za mu ba za mu shiga garin ba ko ba za mu bar kofar ga garin ba ba shiga ba fita abincin su zai kare su ne wa abinci ko kaza zai kare su ne wa dole su da kansu za su yi da za a yi sannan aka yi umarni manyan manyan bishiyoyi da suke kamar ganuwa a garin sun zagaye garin sahabbai da suka sassa ne garin ya fito tsirararsa kaga tun da an sare wannan itacen nasu wanda su ne sinadarin tattalin arzikin kasar su itacen dabino kaga dama sun fara bi a jikin kenan ba su ba zama a garin daga nan gudun suka nemi manzon Allah a yi sulhu su fice su bar garin manzon Allah su yadda a yi sulhu su fice gaba ɗayan su baya san ko guda da kar su ɗauki komai a bayan raƙumin su sai abin da raƙumi zai iya ɗauka da abin da raƙumi ya su ɗauka su ajiye kuma kar su fita da makami ko ɗaya haka ka'idar suke suka fice a wulakance dukiyar su zanto ganima ga al'umma musulmi makaman su suka zanto ganima ga al'umma musulmi dole musulunci ta ƙara ƙarfi kaga shine aka kore su shine Allah ke cewa ma qata'atun min linatin duk abin da kuka datse na wata itace da ginin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka barta a tsaye akan shi shikanta fa bi iznillah kun yi hakan da izinin ubangiji wal yukhzi al fasiqin kuma domin Allah ya kunyatar da su fasikai hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kona wadansu itacen da ya sassare wadansu itacen da binan wadansu ma konawa wato duk wannan ya halatta yi irin wannan in wannan zai sa su su tsorata su firgita don saboda musulmai su amintu daga sharri to sai Allah ya wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khayrin wala rikabin walakin Allah ولكن الله يسلس رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أضاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول بل الله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب daga cikin dukiyoyi da musulunci ke karɓa a matsayin kaya ko kuɗaɗen shiga ko rabin na addinin musulunci akwai ganima wanda idan an yaki kafirai an karkace su aka ci nasara a kansu a samu dukiya su wannan ganima mai sannan akwai jizya wanda ita ba da yaki ake karɓanta ba a sun yadda ba za su yi musulunci ba amma za su rinka bayar da jizya wato wani abu a duk shekara ko duk wani lokaci yankaki to ka ga wannan jizya kenan sannan akwai alfai'u alfai'u shi ma an karɓa ne a hanyar kafirai ba ta hanyar rigima ba an zo a yi faɗa suka kasa yi ko suka gudu suka bari ga zama alfai'u kenan to shi alfai'u wanda aka karba a hannun kafirai iri biyu ne na farko dai wanda ya zama khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kadai aka ba yayi tasarrufi shi da iyalan gidansa da wanda ya ga dama na biyu wanda kuma aka lissafa waɗansu mutane da su ma sa'i su to wanda aka bai annabi shine abin da ya shafi dukiyar waɗannan mutane na banin nasir gaba ɗaya manzon Allah aka halatta wa shi kadai sai wanda ya ga dama ya san wa amma Allah ya bashi ne shi kaɗai. Allah ce wa ma afa Allahu ala rasulihi abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa manzansa na dukiyar fai'i minhum daga wurin su banu nadir fama aujabtum alaihi min khailin to wannan abu ne wanda ba ku kai farmaki a kansa don wani kailin ta hanyar dawaki wala rikabin ko da rakuma walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha Allah ya tsora manzansa akan wanda ya ga dama ba da karfi kuka yake su ina fata an fahimta ku dai kun je kun zagaye garin amma ba yi yaki ba suka tsorata sai suka gudu manzo Allah ya ba su karin su tafi su bar dukiyar su ko su dauki abin da rakumi zai iya dauka duk abin da rakumi zai iya dauka ba a bar sauran a kasa su fito su bar makaman su to wannan an bayo manzon Allah ne shi kadai da ku dan ba wanda ya hau duki yaki ba wanda ya hau rakumi yaki shine kama aujuftum alaihi min qailin wala rikab ai ba ku zaburar da rakuman ku ba ba ku zaburar da wato ainihin dawakin ku ba wajen kai farmaki ga wannan walakin Allah yusallitu rasulahu ala man Allah ne dora banzan Allah kuma da ya gada ba kun gane ku wallahu ala kulli shay'in qadir wa Allah kuma iko ne kan komai ma ata Allahu ala rasulihi min ahli qura amma sauran abinda Allah zai koro manzon sa dukiyar fai'i min ahli qura na sauran garuruka banda na banin nadir falillahi to ana akwai rabon Allah a ciki rasuli da rabon manzon Allah walil zil qurba da ahlul bait wato zurriyar gidan annabi kenan wali fama marayu maza a ware muku nasu wal masakin da talakawa wabin sabil da matafiye da biyo garinku wato guzurin sai yanke duk wannan suna da rabo a cikin dukiyar fai ba na annabi bane shi kadai to shine aka ce menene da Allah suka ce a ah, an bata sunan Allah ne tabarrukan amma da rabon Allah da rabon manzon Allah duk ne ana ba manzon Allah an bayyana su sauran wadannan kuma kowa za a ba shi rabon shi duk inda abul baiti yake yana da rabo a cikin fai an gane ko duk inda miskini yake wanda yake talaka yana fama da talauci yana da rabo a cikin dukiyar fai wato kaga addinin musulunci zai kawo yadda za a samu rabin mutum kuma zai kawo tsarin da za a raba har ya kai ga talakawa me yasa aka yi wannan rabu aka ce kar a manta da maraya kar a manta da matafiyi ma da ya ta garin ku kar a manta da ahlul eh, abin nan ahlul baiti wato zuri gidan gidan annabi kar a manta da talakawa Allah sai kai la yakunu dulatan dan kar dukiya ta zanto tana kai kawo ne kadai bayin al'azam ya minkum a tsakanin mawadatan ya kamata suna tsaye da hannun talakawa shi ba sai aka fadi yadda za a yi talaka ma ya samu da haka falaka yana da haƙƙi a cikin gurin karamar hukuma yana da haƙƙi a cikin kuɗin mai kuɗin jaha yana da haƙƙi a cikin kuɗin gwamnatin tarayya yana da haƙƙi na wannan kuɗin a yi masa hidima a yi masa duk abin da ya dace a yi masa manzon Allah ke cewa ya ku bayin Allah musulmi dukkan wanda ya mutu ya bar bashi to ya kuma bar yara ba wanda zai kula da su a kawo mu za mu kula da su mu kuma za mu biya masa barkansu wato sarakunan farko na musulunci suna biya wa musulmin da ya mutu basin da ke kansu daga cikin akawun din gwamnati daga cikin asusun gwamnati tantar gwamnati ake ɗauka a biya baitul ya yace amma duk wanda ya mutu ya bar dukiya ba ta gwamnati ba ce ba a rabawa magadansa amma duk wanda ya mutane bin ku baki ya zo mu biya masa ya bar yara kanana yan tara gutsa marayu a kawo su gwamnati za ta rike su wata gwamnati ce take wannan yanzu a duniya to kaga yadda tsarin gwamnatin musulunci yake fa shi yasa ba ka so yadda tsarin gwamnatin musulunci za a yi bayani ga yadda aka samu ga yadda za a raba a ba yanzu zo ka san yadda aka samu amma baka san yadda aka raba kai la yakunu dulatan bainal aghniya minkum wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu abinda manzon Allah ya ba ku ku karba wa ma nahakum anhu fantaku abinda ya hana ku kuma sai ku hanu ku hakura ma'ana manzon Allah a matsayin sa na imam yana da daman kasafin kuɗin kasa ko raba kuɗin kasa ya baiwa waɗanda yake ganin su cancanta ya hana waɗanda ba su cancanta ba waɗanda ya ba su Allah ya ce su karba wanda ya hana su Allah ya ce kasu ce za su yi zalama ko su nuna damuwa su hakura an gane ku wata kullahu da tsoron Allah inna Allah shadidul iqab haka ne ku lalle ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne ga waɗanda wato alifin suka saba masa karkashin nan gurin akwai hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito daga ummu na aisha Allah ta kare da a gare ta tace sana a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama amran fatarakhasa fi manzon Allah ya ya aikata wani abu sai ya dauki rahusa ya dauki rangwame wajen aiwatar da shi fa balaga zalika natan min ashabihi sai waɗansu cikin sahabbai suka ji labari fa ka'annahum karihu wa tanazzahu anhu sai suka ya za a ce annabi bai kaza ba ai ya kamata kamar ga wani abu na haji ne sun ga annabi bai ba ga wani abu na rahusa annabi ya dauki rahusa a madadin ya dauki al'azima ya ya za a yi kuma ka samu ummu ne ba za mu yi wannan ba fa balagha zalika sai labari ya kai ga annabi fa qama khatiban sai ta tsakanin mutane yace ma balu rijalin balagahum anni amrun tarakhastu fihi me yasa waɗansu mutane in sun labarin wani abin da na ɗauki rahusa ko rangume cikin sa fa karihu sai su wannan abu wa tanazzahu anhu su suna ganin in su ne ba za su ɗauki rahusa ba sai sun aikata shi ba za su karɓi rangume ba fa wallahi la ana a'lamuhum wa lahu wallahi na fi tsoron Allah na fi su ga Allah ma'ana a nan gurin dangantakar wannan hadisin da wannan ayar wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu bai tsaya kan fai'i kade ba bai tsaya kan ganima kade ba duk abin da manzon Allah zai ana son mutum ya karba abin da kuma manzon Allah ya ya hana mutum ana son mutum ya sai Allah للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون haka kuma za a bayar da dukiyar fai'i din lil fuqara al ga talakawa cikin masu hijira allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fito da su daga cikin gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah suna neman yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma sun tsaya kan za su taimaki addinin Allah za su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen isar da sakon musulunci su ma za a ba su wani abu cikin dukiya ta faiki dukkan muhajiri ana ba su a da ko a yanzu a yanzu an samu gwamnatin musulunci ga wani yayin hijira daga wani gari da ya musulunta an hana su damar addini ya zo nan aka samu dukiyar faiki za a ba su an gane ko to amma asali yana magana kan muhajiran farko sai Allah ce ulaika humus sadiqun waɗannan muhajirun na farko lalle su ne masu gaskiya wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana da kuma waɗanda suka zaune a dara gidan wato in an ce gidan aka yi shiru madina kenan darar iman kenan ad-dara wal imana to shine suka ce ad-dara eh, ya iya yiwa tabawwa'u ad-dara amma al-iman hal yatabawwa'una al-iman ba zai yi a ce an yi tabawu'in imani ba ba ku kuka ana kaddara kalma wallazina tabawwa'u dara wa atakadul imana wato wanda suka zauna a Madina kuma suka kudurce imani ba mun banda munafikai cikin suke al ansar kenan tuffatu shine min qablihim wanda su sun yi wannan min qablihim tun kafin waɗansu daga cikin muhajirun akwai waɗansu daga cikin madinan da sun karɓi musulunci tun kafin waɗansu daga cikin muhajirun yuhibbuna man hajara ilayhi siffar mutanen madina suna kaunar duk wanda ya hijira zuwa garin su ba sa aikata su cewa kai ba ne kai ba dan gari bane kai kaza kaza ne matukar ya zo da imani suna daukar su daidai wa daida ko sama mara dan gari wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba ta samun wata bukata a cikin zuciyarsu me ake nufi da haja hasad wato kyashi ko hasada ko mugun nufi ba sa kullewa a cikin zuciyarsu ga dukkan wani wanda ya zo garin su matukar da alkhairi yazo matukar da imani yazo matukar da musulunci yazo matukar yana kan tafarki madaidaici ba sa kyakin wani abu game da abin da Allah ba su cikin zukatansu siffar mutanen madina kenan hajatan ba sa samun wani damuwa a cikin zuciyarsu ne ma utu na abin da aka biyo wannan bakin na abin da aka biyo wannan muhajirin din abin da aka ba su na dukiya abin da aka ba su na karbuwa abin da aka ba su na ilimi abin da aka ba su na fifiko cikin musulunci su mutanen madina duk ba sa ciki an gane ku wa yusiruna ala anfusihim har ma suna fifita wannan bakin akan kawunan su walau kana bihim khasasa kan abin da koda suna da bukatarsa sai su fifita wani daga cikin muhajirun da wannan abin Allahu akbar hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah an buga daga masallaci sai da wani bako ya zo ce manzon Allah ni bakon ka ne manzon Allah ce zauna ya aika gida ya ce ya abin ka akwai abinci aka aika duk gidan matan ba inda aka yi girki sai kira waɗansu daga cikin sahabbai sai wani sai kiba ko na wani sahabi ba da komai sai ce gani sai <laughs> eh, gani sai kai za ka sauki wa gana sai gani sai ta wasu ga shi nan gudun tafi da shi je ka fita a gidan wannan da ka kuma wato ku gai da sahabbai suke da tsari ka gai da tsarin musulunci ma'ana idan malami yana da wadata ba ko yazo sai ba su masauki malamin ku baya da wadata ko kuna da wadata in ba ko zo sai ku karɓi bakon wannan bakon na malami amma yau ba haka ake ba yau ko ne musulunta a kure shi daga gidan haya sai dai ya samu malami ya fito da masallaci ce wallahi an kure daga gidan haya ba ruwan shi da masu motocin da suka zo ba ruwan shi da attajirai kai zai zo don wani gidan idan ba zai shiga ba kasuwar katanga da masu gadi ga kare yana haushi ya zai shiga amma tun da ya zama nan araha a masallaci kana so kowa daga hudu ba kana hamma ba ka san me za ka shiga da rana to wallahi an kore <laughs> an kore daga gidan haya sai zo wajen malami kuma sai ga da wahala ka ga dalibai sun ba malamin sa hadin kan cewa wani rike wani zo na gidanka wani ga wani ga ta musu ba kona ne manzo Allah ce wa zai rike bako na ce ne manzo Allah mutumin nan baya da komai a gidansu daga shi sai abin da zai ci da matarsa da yayansu dan kaɗan ne shi ba irin wannan ya loma biyu wancan biyu a ciki da ruwa yanzu ga manzo manzon Allah ba su bako kuma ya karɓa yana zuwa gida ya samu matarsa yace da ake ciki wallahi ba mu da komai sai dan wannan abinci. yara sun ce da su ba ce yace ki musu wayo abbaci ya dauke su dauki abincin mu je mu bai wannan bako suka ɗauke abincin gaba ɗaya shi bai ci ba matar ba ta ci ba ƴaƴan ba su ci ba ta ɗauki tukunya ta ɗora kan murhu ta haɗa ruwa yana suna kallon ta ya tana kwakwal kwakwal kwakwal sun ɗauka wani abu ne ba komai yanki ne har bacci ya ɗauke yara yace kashe wuta ka shiga komai a cikin tukunya ka rinka jin tukunya tana tafasa tana juyawa ruwa ne ba komai har garin Allah ya waye suka kwana da yamma aka waye gari da safe sai manzon Allah sai ji laqad ajiba Allahu azza wa jalla min fulanin wa fulana ubangiji yayi mamakin abinda wani da wanda suka aikata suka hakura da abincin su suka bayar sai Allah ya saukar da wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita waɗansu akan kawunan su akan abin da koda suna da bukata wa man yuqa shuhha nafsihi dukkan wanda ya yaki wa zuciyarsa da kwadayin zuciyarsa fa ulaika humul muflihun wato wannan sune masu rabota shi ashuhu wato ba wai rowa kaɗai ba ya ta banda albukulu albukulu rowa amma shi ashuhu ga rowa ga son na wane kai ma ka karkadan ba za ka bayar ba kuma kana kwaɗayin wane ba ka to wannan sai mutum ya faɗa da zuciyarsa kafin ya iya hana to duk wanda ya ci nasara baya da zalama wajen abin da ke hannun mutane abin da ya zo masa fa biha wa ni'mat abin da bai zo masa ba ya hakura kuma shi baya da ruwan abin da ke hannunsa baya da zalamar abin da ke hannun mutane to Allah ya ce irin wannan ulaika hum yuflihun wato kaga anan mutanen Madina sun hada wannan abu suna son duk wanda ya zo garin su matakar ya zo da alkhairi ya zo da musulunci ne ya zo da imani ne baya da haka ba sa masa hasada a cikin zuciya a nan wurin ku kyale ne rufe mana da hadisi guda ɗaya don kan wannan aya za mu tsaya Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai ce yanzu yanzu nan wani dan aljanna zai shigo ta wannan kofar za ka gan ya shigo da sauran ruwan alwala akan gemunsa sai ga wani bayan Allah ya shigo aka zo aka hira shi da sai ba ka ware gobe manzo Allah saki cewa dan aljanna zai shigo tana wannan mutum ya sake shigowa jibi manzo Allah saki cewa dan aljanna zai shigo tana ya sake shigowa Abdullahi bin Amr bin al-Azmi to haka ne sai ba shi sai ta gurin wannan bawan Allah yace ce wallahi mun yi musu mun yi jayayya ne da mahaifina mun fata da haka ya dan bar masa gida dan in bar shi dama ya koyaya nake neman in zo gidanka in zauna sai ba komai me zafi zo ka zauna ya zo zauna a gidansa har aka kwana uku shi wata sai ke waye ga mai yake yi har ya samu aikin da manzo Allah ya ce dan aljanna ne dan shi ma yi irin wannan aiki aka kwanta da dare ga ya bacci da wuri ko bai tashi aiki ya mulle ba sai da aka yi salatu ne ta suka tafi Allah da rana ya ga sun ci abinci tare ba azumi yake ba har aka kwana uku ya kira shi sai kai bawan Allah gaskiyar al'amarin da ya kawo ni ga abin da manzo Allah ya faɗa mu da kai kuma kai ma dai ba wani abu kake ba da daddare ba wani abin da kake illa iyaka duk lokacin da ka farka daga wannan bangaren dama za ka biya bangaren hagu ko ka ambaci Allah haka in ka sake biyawa daga bangaren hagu za ka koma dama sai ka ambaci Allah shine ban da wannan ban ga sabon abu ba ban zo na aiki da kake wanda ni ba na yin sa a gida ba sai ce me nake din ko ai babin da wannan ba na komai har ya ga zai tafi kirawo yake tsakani da Allah banda wannan abin da na san ina yi ne ban taɓa yi wa wani musulmi da Allah ya ba shi wata falala hasaba a cikin zuciyata game da abin da Allah ya ba shi duk abin da Allah ya ba wani musulmi ba na masa kashi ya samu mulki ya samu ilimi ya samu karfa a wajen jama'a ya samu farin jini ya samu tsawaita ya samu lafiya ya samu kaza ya samu kaza ba na masa kashin ne Allah ya ba shi ban banda wannan ba ne komai yace to lalle wannan ne yasa manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza da mulki shine kaga